وأصلي لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلي لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلي لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا حي يا قيوم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم أحرسنا بعينك التي لا تنام وكنفنا بكنفك الذي لا يرام وغفر لنا بقدرتك فلا نهار من نعمة أنعمتها علينا كل لك عندها شكرنا وكم من بلية امتليتنا بها كل لك عندها صبرنا ويا من كل عند نعمة شكرنا ولم يحرمنا ويا من كل عند بلية صبرنا أن تصلي على محمد فرجا قريبا نسألك فرجا قريبا وصبرا جميلا ورزقا واسعا والعافية من جميع البلاء وشكر العافية يا رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد آية موت الشيخ مقفانا عجية أشكر أن سورة لا مدورة لك أن مكاجي إن شاء الله بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من jiya in ba kuma ce ba suleiman ya tara abin da jama'a ta yi zaina wajen jihadi domin makamin da aka ba shi gado ne ya yi daga masu jihadi saboda haka wadda an ka gama abin da rantsar da shi kwanga ya tara jama'a ta ya fita zuwa ga aikin da a asalin wannan mukami to ana tahiya sai ya ji tahiyar tururuwa mil uku tsakani ne da ita wato ya yi murmushi daga ƙarshe ya ƙare da dariya to bayan ya ƙare da dariya sai ya tsaya ya yi addu'a ya yi ma Allah godiya ga wannan baiwa da Allah ya bashi rabbi auzi'ini an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya biha ya Allah ina maka ina addu'a gare ka kai mini ilhami yi maka godiya ga ni'imar da kai mini ni'ima da ita wa ala walidayya wa na salihan tarda kuma ka yi min ni'ima ka min ilhami in gode ma uwayena wanda asalin mukamin ga da nake bisa gare shi kuma ya Allah banda wannan kuma abin na na wa abin na walide wa an a'mala salihan kuma ka taimaka mini in yi aiki na kwarai wanda kake yarda da shi kuma ka shigar da ni bi rahmatika saboda rahmatika Allah ka shigar da ni cikin bayan ka salihan suleimana na addu'a allah ya sa cikin bayan allah salih su dai magabatan mu haka nan nasu duk mukamin da ka gani gare su in dai ga addini na suna ganin na su duk wannan matsayi nashi amma yana ganin akwai wasu bayan allah ai gaba gare shi yana roƙo ga allah ai mai rahama a sa cikin bayan allah salih mu ma allah muna roƙonka bai ismikal a'zam wa ridwanikal akbar allah ka samu cikin bayan ka salih Allah ka samu cikin bayan ka salihai Allah ka samu cikin bayan ka salihai kuma da mu da uwayen mu gaba da ɗayan mu duguriyan mu gaba da wa kana ya a abin nan jaishu ya kasance yana bincika runduna ta wa tafaka da ɗayar sai ya rasa tsuntsun nan da a tare da su wanda shi wannan tsuntsu akwai wata kyauta ta musamman da Allah ya bashi wanda duka taron mu bawo mai irin wannan kyauta sai abin da na ma ya bincika liyara alhuda huda don ya ga alhuda huda alladhi yara alma'a tahtil ardi wanda ko ganin ruwa karkashin kasa Allah da iko yake annabi sulaiman bai ganin ruwa suna karkashin kasa sauran runduna ta yi mutane da aljannu ba mai ganin su sai dai tsuntsu alhuda huda Allah da iko yake idan ya baka mulki sai shi baka mutane da wata irin hikimar da ko labarin da baka taba jibar da kake sulaimana gashi ya tara mutane da aljannu da tsuntsaye amma kuma ga wani dan tsuntsu da bai wuce a yanki ba wai ya san abin da annabi bai sani ba ya sana wani abu sai Allah Allah ka gafarta mana sai aka bincika ba ga tsuntsun gaba wanda ka ganin ruwa karkashin kasa kuma shi dai ka ganin su wai dillo alaihi bimin bimin biha idan ya ga ruwa sai ya dora nuna da cinin baki ne sai shi ta tsara mura sai a kira mahaukatan aljanna a ce kuto ne akwai ruwa wurin ba nan da nan su ya mace wuri a yadda ruwa sai a ɗiba a yi wani da ya gudu ruwan batar sakari to shayaɗi sai shi ɗan su yadda ruwa da ya ji suleiman da bi sala li sala don suleiman na buƙatar ruwan da sallah da lokacin sallah yayi ba su ta yi da ruwa tunda akwai wanda ya sai inda ruwa yake da inda an ka kawai sai ya a habiba a sha alwala a wuce kuma sai an ce wani wuri ya bukata ya koma gudun wasu to ko da Suleiman ya bincika ga lokacin sallah walam ya rahu bai gane shi ba fa qala ma ali la ara huda ya ce me yasa ma ido na ban ga huda huda ba shin gani na abban yi koko bai nan ai arada li mina na yi gitta mini nina na gita min ma mana'ani abin da ya hana ni min ru'yati ga ganin alhuda shin an kana mina ga'ibi na koko bai nan ne falam arahu ban gan shi ba aligai bati don ba shi nan kowa ya shiru saboda alhuda huda dattijona sun tsuntsuna bai samun ba mai suka ta kowa ya gode ya kai cikin sa'i saboda haka bai ji wanda ya ce a bai nan ko ya ce wuri kaza ba kowa ya kyale annabi yana magana shi dai walan ma ta haƙaƙa hasil da ya tabbatar da tsuntsu bai nan kala lau arziban na huwa azaban ya ce wallahi zai mai azaba azaban shadida azaba mai tsanani a yi ta adiban shadida azabtawa mai tsanani benat firishi ya ce wallahi sai na cire kai ne wa zanabi da bindi ne wa ramihi bi shamsi in kada ya cikin rana wala yantani wa min hawa mu babu zai ya hana kai ne ga abin nan ga kwari kiya sun sun ka kama ci adaban askariyar ladabi na za mu yi mai irin na soja wato ladabi na irin na soja aula albahan na ko kuma in yanke shi gaba dai bai kada ya halqumi in yanke waya in yanke waya ne gaba dai aula ya tiyanni bi nunan mashruda makasurata ah, ba'da haya al-mutakallim wa qira'a makasuru wa aw maftuha ta makasuratan aw ta yaliha nunun makasura wa ba da ya wa mutakallim wato bi ko layatiyanni ni au layatiyanni bi sultanin mubin ko ya domin da hujja bayananna an yanke mai hukunci yanzu za a yi mai azaba mai tsanani ko kuma ya kawo hujja bayananna abubuwa biyu na ya kawo dalilin da ya sa ya daɗe bai dawo ba in babu wannan dalili to ya bari a yi mai azaba mai tsanani wannan shine hukuncin da aka yanke mai ai burhanin zahira ala uzri ya kawo dalili bayanan ne ga uzri ne haka dai shugabannin musulunci suke duk wani ma'aikaci idan ya yi laifi ba za a yi mai hukunci ba sai in bai da abin da zai kare kai ne ko mi karancin ma'aikaci ya yi laifi to ana magana da shi sai in bai kare kai ne ba sannan a hukunta shi to wannan hukuncin da aka yanke ke Allah ka shirya shugabanninmu ga abin da ka shirya magabatanmu kuma ka ta gani da فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ وجئتك من سبأ بنبأ يقين da maganganun da annabi Suleiman ya kare sai ga koma kaza bai fate da kafi koma kaza wako ya abin da mai koma kusa koma kasa gaira bai idin yadda na bai dade ba yi yasiru mina yasiran yasiran mina fama ya danna dan lokaci kadan wa hadara da Suleiman sai gashi ya dawo ya kuma zo li Suleiman wajen Suleiman mutawadi'a yana mai kaskantar da kai yana mai tawadi yana gaisuwa alhuda ya kawo gaisuwa bai rafi ra'asi ya daga kai ne sama ya girgiza kai manya in za a gaishe su kai aka girgiza waya fa'i zanabi bindi ne ku ya yi da shi wajen yi da ya kai kai ne kai ko an ka girgiza wato baki ya yi magana muna gaisuwa ran kai da dake ko a a nan sun ma ne ce na yahi maka yi mai magana wanda ta faranta mai ya ce na yi ma to ina ka yi to eh wasu alahu amma malakiya ina ka hito ya ce tahiya ne na ta yi na yi dogon ya ce to da ni da ni an ka gano can wasu alahu ya mai tambaya amma lafiya ga abin da ya gama da shi bi bati wajen dogon tahiya na alhuda huda da mi da mi an ka gani isu da ma manyan sarakuna wato ba haka na dai aka zama dan majalisar sarki ba sai ka koyi zama in ka iya sannan ka to wato gashi na dada ya iya zaman da sarki shi bakala sai ce a hattu bi malam ta hirbi ranka ya daɗe na kewaye da inda baka kewaye shi ba ranka ya daɗe yau na ga inda baka gani ba ta abin nan ko tambaye ta kina son ki musulunta ko ku tambaye ta ta tsaya ta ta tsaya kina so ki musulunta ko to abinda ake cewa musulunci wato mutum shi yarda Allah ɗaya ne kuma baya da wani wanda aka hada shi da shi shi yayi sama shi yayi ƙasa shi yayi sauran halittu ki yarda da wannan to ki ce la ilaha illallah muhammadu rasulullahi la ilaha illallah muhammadu صلى sallallahu alaihi وسلم to yanzu ke zama musulma za ki je ki yi wanka sannan da sai a yi sallah a zuhur a yi sallar la'asar sai a rike baki ba za a ci abinci ba yadda sai an yi magari baki ci abinci tare da musulmi E sunanki yana nan sunanki in kina son abinki in kuma akwai wani canji da kika son ki canza na suna kina iya canza wani suna kika so in akwai canji da kika son ki kina son maryam da sunanki maryam daga yanzu idan wani ya kira ki da sunanki wanda ki saba da shi canza sai ki ce mai ba haka na aka ce miki maryam aka ce miki to Allah ya fake miki imanin ki kuma ya fake miki mutuncin ki Allah ya sa aljanna makomin mu in kiyama ta yi to shi kenan sai a je wato alhuda ya ce ittalatu ma lam tattali alaihi mai girma na leka wurin da baka samu lekawa na ta inda baka taba zuwa ba Allahu akbar wani abu sai Allah shugaban ƙasa amma ga talaka ne yana gaya mai na te wurin da baka teɓa zuwa ba kuma cikin ƙasar gada ka cikin ƙasar gada kaka miliki na te wurin da baka duba wa alimtu ma lam anta na tahi na san wani abu wanda kai baka san shi ba an ta wala duka ko rundunoninka ba wani ma'aikacinka wanda ya san wanga abu da na sani wa hadal kalamu tanbibul li wannan magana tana tawaci ga Annabi Sulaiman ala anna adana jundahu cewa lalle karami cikin runduna ta kada a hada ilman hakika ya kewaye da sanin wani abu na ilimi malam ya bihi huwa abin da shi Suleiman bai kewaye da shi ba abin da yasa Allah ya nuna mai kai a shugaban kasa amma ga wani dan talakanka wani dan tsuntsu ya san abin da baka sani ba ya na lutfan bihi fitar ki da jawo dan ya zama tausayawa ga Suleiman ya baji da kai don kaga an baka babba ba wai ana nuni kai kowa girma ba akwai wani dalilin da yasa an kawaka babba ko malami ne kai kana karantawa Musa alaihi salatu wassalam yayi ya birge mutane ya birge mutane bayan sallar juma'a an taru ba a taba taru ba irin haka sai wani ya tashi ya ce algawa ta malan tambaya na kai nan kasa wani ilimi jarabin musa na allah da sai musa diba duk waɗanda wa almajirai na niya annabi sai ce ni na ƙara sai Allah ya faɗa mai ce ko wani bawa can bi majma'il bahar ya ka tai wuri ne ga karatu ya yi kasani sani shi yana ganin babbana sai ce ni na yi kowa karatu a shi cikin waɗannan da a tare wani na nan bai musa bai karatu ne ba Allah ce kayan kayanka to saboda haka shi ita ɗaukaka Allah na ba mutum ita don wani dalili ba don ya kowa ba don wani dalili yake ba mutum yawa saboda haka kada kai wa mutane kama ka nuna kai wata ciyaci don an baka akwai wani na nan bai dace da a bashi na ba amma dai ya yi ka sanin wasu abubuwa illa dai shi ga sanin Allah bai dace ba shi yasa ba a bashi to Allah ya ce Musa wato uh, Allah ya ce ma abin nan uh, Suleiman wato cikin mutane ne akwai wanda ya shi sani wanda ya san abin da bai sani ba sai ya ce mai na ta wurin da baka ta ba waje duka min saba'in na zo ma daga saba'in yi wa a bitar bitarki wato eh, tarko sarfa ya Allah laye ta sarrafu to saboda kabila ke kabilatun bilaman ita saba'i sunan kabila ce a yamma sun yarda sun jaddin lawa yi mata suna da sunan kakansu bi itibari sarfi zuwa in ya bayyana yi na zo ma daga sabai bi na yi yaƙi da wani labari na hakika sabitin labari tabbatacce wanda babu karya ciki ne mai gida to ba mu sha ni ka samu alhuda huda inni wajadtu imra'atan inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min كل شيء ولها عرش عظيم basi ah. ma Allah sabila zayyana lahum ash-shaytanu shedan ya kawata musu ayyukansu mara kyawun na wa rana ai adama sujudi ya kawata musu kin yi ma Allah sujuda fa huwa abin nan badalan min a'malin wato Allah ya jibu lillah wa qara al-kisai bi tahdidi Allah wato ala ala annahu harfu tanbihi yace ya an ce ala harfu tanbihi wasl yajulu ala yajulu lillahi wato ba za su yi sujud Allah ya jidu lillahi ba za su yi sujuda ga Allah ba Allah ne ya kaba khaba'a wanda ke fitar da kewaye rana mazdar bi ma'ana al mahabu min al-madari abinda aka boye na abinda na ruwa wa nabati da tsiri ba su yi sujuda ga Allah wanda ke fitar da wayannan abubuwa bisa mawata wal a cikin sama bakwai da ƙasa wa alamu ma biyu bi qulubikum kuma ba su sujuda ga Allah wanda ya san abin da kuke koyewa cikin zukatan wa ma nuna alisai na tukun da abin da kuka bayyana wa da harsa wa bi qira'atin bil ya fi yaqulu wa bi yu'linuna wato ma na ma yu'linuna bidun ittifaqin shi wannan Allah da ba su sujuda Allahu la ilaha illa huwa shine Allah wanda babu abin bauta da gaskiya sai shi rabbul arshi al'azim ubangiji al'arshi mai girma isyanahu jumlata sana'in wato isinabi na jumla ta yabo mashamila ala arshin rahman wanda ya kunshi haduwa ga daraja da girma a arshin rahman fi muqabala ta arshi bilqis ga muqabala da arshin bilqis ita tana da arshin azim shi ko Allah yana da bainahuma bawna azimin tsakanin al'arshin balkisu da na Allah akwai bambanci mai girma wato akwai sabani mai yawa wa huna mawdu'u sujud nan wuri idan mai kira yana kira yana fuskanci da gabas yana da alwala ana sujuda nan to wannan magana da ya faɗa musulmana ta ta mai da hankali saboda kana mai mulki kuma da sunan musulunci kaka mulki amma a ce mutanen ka cikin ƙasar ka ga wasu nan suna kafirci kuma baka yi iyaka abin da kaka iyawa sun karin jaye ka ba babu shakka akwai matsala tsakanin ka da Allah kana mulki baka kira su suna ta shirka su baka kira su babu shakka sai ka ansa tambayoyi gaba Allah wannan shi ya tada hankalin Suleiman da kala sananzu قال سننظر صدقت أم كنت من الكاذبين kamar sarakuna da kuke gani sarakuna ana cewa sarakuna ne na kowa da kowa ba na siyasa ba su a sarakuna masu mulkin jama'a duk sarkin da kasa ce akwai mutanen da ba su musulunta ba kuma bai kai ne wajen shigowa da su musulunci ba to ya shirya abin da zai ce ma Allah iya ta lahira don babu shakka zai ansa tamboyi in ya kare kai ne a kyale shi in bai kare kai ne bai tare hannu. amma sai ya ansa tamboyi ba wai haraji ɗaya aka aika masa kawai su kawo ba a ce su ansa gari na shanu da abin da ya kama da wannan ba shi ɗaya aka ansa gari su har da musulunci ana ansa gari su saboda aka ya kala suleiman sai suleiman ya ce lalhuda huda ga alhuda huda sanan duru za mu bincika a sadaka tafi ma a kabarta na bi ka da gaskiya ga abin da ka ba mu labari an kunta minar kalibi na ko kana cikin nau'in mutane masu karya kun ga wani abu kuma idan kana shugaba aka kawo maka labari duk wanda mutum yake amintaccen ka ya kawo maka labari in ya shahi wani to ya bincike ka gano gaskiya amma kuma wanda ya kawo ba shi kasa bincike ba ta wani giye kaka bincika don ka gane gaskiya don ka kace ka ce amana wani ba tare da ka san na al'amari don haka ya ce za mu bincika magani shi magana gari ka faɗa mana gaskiya ce an kunta mina kalibi na ko kana cikin makarita ya Allah ka shirya shugabannin mu ga irin wannan shirya ai min hadan nau'i wato kana cikin wannan nau'i na makarita wa huwa ablagu min an kadhabta ya isa matuƙa bisa ga a ce ko ka yi ƙarya cikin wannan labari sun madallahun alama ya ce to gwada mana ruwa man ji to gwada mana ruwa mai sallah ta kwan kamin a ma aiki sai ya gwada masa ruwa shi ya rabu da wurin don magana gari aka yi sulemana bai yi sallah ba kuma bai san inda ruwa suke babu aljanin da ya san inda ruwa suke kai mai buga gaba kana cewa wai aljani ya san gaibi ya san gaibin wanda ya ayyaka jin kishirwa da da ruwa shi yana jin cewa mai gwada yadda ruwa suke ba sai ya tsuntsu ya tau ya gwada ai aljani bai san gaibe to bayan alhuda wadda ya gwada musu ruwa fasa furja aka fitar da ruwa warta hu sun ka sha sun ka koshi wata wadda suka yi alwala wasannu sun ka yi sallah bayan haka nan sun taba Sulaimanu kitaban sannan Sulaimanu ya rubuta takarda suratu sura takardar min abdullahi sulaiman bin dawud daga abdullahi sulaiman dan dawud takardar za ta isa ila bilkisu malikati sabai zuwa ga balki basaraka sabai ya ce mata basaraka don allah ya bata ba shi ya bata ya ce zuwa ga sarkin sabai su balkisu bismillahirrahmanirrahim assalamu ala man ittaba al-huda sallama ta tabbata ga wanda ya bi shari'a amma ba'al fala ta'alu alayya wa atuni muslimin kada ku yi min girman kai ku zo kuna musulmi sun maɗa ba a bil miski sai ya sa ya yi ruhi takardar da miski turare al miski wakata mahu bi katimi ya yi mai sitam da abin na katimi ne sun makalin da huda huda sannan ya ce mu al huda huda izhab bi kitabi hada izhab bi kitabi ha hada fa alqih ilayhim thumma tawalla anhum ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون إذهبوا كتابي كون غشي تنسونا قامنا karatu amma ni yanzu Allah ya gawa zaman yana yi wa kukun ganshi in dai ba a kukuturo na ba to ni ba masu kun za a kukuturo shi kayan kama shi magana Eh, shi na kan na sa a kokutun amma dai ka alhuda huda Allah ya gafarta mu idza eh, bi kitabi hada alhuda huda kace da takarda ta fa alke bi sukunil hayy wa bi qira'atin bi kasriha ma'a ma'a khitil asl wato fa alke fa alke ka kada shi ilayhin zuwa gare su ay bilkisu wa qawmaha bilkisu da ta. sun matawalla anhum bayan ka kada sai ka jawo baya ka dan tsaya ka bar su ka ji abin da za su ce wake ka tsaya kariban minin kusa da su fangur ma za ya rijawa ka yi kallo ka ga wani ansa za su bayar ya na minar jawa wace ansa za su mai suwa ba a kazar alhuda wani ya karɓi takarda annabi suleiman wa a taha kuma ya iske bilkisu ɗakin nan da da tassa cikin ɗakuna ga ya ce wajen ɗakuna bakwai sai da ya shiga ya an buɗe ga kamin wani ya wuce sai shi tusa ya wuce da ta ce ya samu wuri ya tsaya ya an ka buɗe wa shi ma zai shigi kame a buɗe wancan ya tsaya har ya kai ɗaki na bakwai inda ya barki su ta ga shi ne ya iso wajen ta labari don ba ta taba jin labarin tsuntsu wani tsuntsu na ɗan sababi kai wanga abu ya ya yi wanga irin eh, shige-shige har ya kawo wani wuri saboda haka hayar kai wurinta ya kada mata da abin nan takardar bayan ya kada mata takardar sai abin nan ya jira shi ji an za ta bayar wa a ta hawa haulaha ya zo wurinta tare da ita gehenta akwai rundunoninta wa alƙawa fi hijira tana zaune ya kaɗo mata sigar cin cinyarta ya kaɗo mata takarda bet bisa cinyarta ta ba dai bata ga tsuntsu ba don bata yi tawon tsuntsu ya shigo nan ba bata ga komi ba dai balan mara a tusar da ta ga takarda irta da sai jikinta ya yi makarkata saboda shi mai mulki da kaggan shi kowa wana ya yi wanda bai da mulki wato shi mai mulki da ran kai mulki ko bakwai guda gudana to za ka yi wayo yadda duk kake zato sai wayo ka ya wuce saboda haka tana da hankali sai ta jibi gidan ga ɗaki bakwai sannan a ce duk wani ya shigo ya kaɗo min takardaga babu shakka takardaga tana da wani labari irta da sai jikin ta dora karkata wa khada'a sai ta yi tawadi ga Allah khawfan saboda ta ji tsoro summa waqa'at summa waqa'at sannan ta shiru alama fi ba ta yi hukunci ba ta ga takarda amma ba ta yi hukunci ba dama su sarakunan kwarai ba su zartar da komai sai sun shawara idan ka ga mai mulki ana ba shi shawara bai ansa mahaukaci na masu mulki shawara suka yi bilkisu ta an shi takarda ta diba sai ta yi shiru ba za ta ce komi ba sun makalar ya ayyuhar malau قالت يا iri-iri ta ku mutane mai yawa ba ku gane mahaukaci sai wanda ka bugun mutane ku yana ɓaci wa bansu sai ku ce wani mahaukaci na to hauka daban-daban take duk wanda ka milkin mutane bai shawara da abokan shawara mahaukaci na bugawa abu ba amma in an ka yi wasa sai ya buga bai da hankali masu hankali kun da suka sun makalar sai ta ce lil ashara li shara'a da qawmiha ga manya masu daraja cikin mutanenta abokan shawara ya ayyuhal mala'u ya ku manya manyan mutane abokan shawara ta inni bai ta haƙiƙi alhamza ta yi almala'u inni wa ƙuri'a bai ta siri saniya bi ƙarfiha wa wani inni ulqiya ilayya kitabun karim ni an kaɗo mini takarda kuma takarda ga mai karamci ta takardar ga tana da daraja mu'azzam takarda wadda ake gidan makatuma an yi mata fatin an buga mata fatihi عن ابن عباس رضي الله عنهما عن nabi sallallahu alaihi wasallam da قال ابن عباس يتي النبي يتي كرامة الكتاب ختمته abin da a karramawa ga wasiƙa a buga mata sita shi a karramawa. a ƙila kuma an ce da karamin mazmuni abinda takarda ta kunsa yana da karanci ai mursalahu abinda aka yi ciki ne au ligaramati sha'ani ko da sha'aninta ba kona ba saba da sha'aninta innahu min sulaiman innahu min sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim alla ta'lu alayya wa كوني مسلمين ملما بالكيسو تاهي كرات الزاروشي سيتا كرات تكدر كانت وتتيم قوة كرنت إنه من سليمان وانا تكدر كنجا من أكبر متاتي إنه من سليمان شي وانا تكدر لك سليمان وإنه كما أبن أتكي مضمون بسم الله الرحمن الرحيم shi yasa na ce muku takardar tana da karamci kitabun karimun cikin ta an rubuta bismillahir rahmanir rahim magana ta ƙarshe cikin wannan takarda Allah ta'alu alayya an rubuta kada ku yi min girman kai wato ni musulmi na ku zo min kuna musulmi an mufassara wala nahiya ai la ta takabbaru yi min girman kai kama ya fa'alu jababiratul maluki kama wada sarakuna masu girman kai kai to ku kada ku yi min girman kai kun ga Sulaiman ya yi mabarki zaton alheri yace kada ku yi min girman kai wadda sarakuna masu girman kai kai tun da ku ba masu girman kai kuke ba ku yi kokari ku domin kuna musu barki ta ce ko kun ji abin da an kan to cikin wannan takarda qalat qalat ya قاطعة أمرا حتى تشهدون واتو أقوي هنكلي قبل كيسو كما ودا ما ستفسيري كتبياني متتا مي هنكلي قال سيتتي يا أيها الملو يا كو أم مجلساتا abtuni في amali ku yi min fatawa ga علي في alayya fi amali ku yi min ku ba ni shawara mi zan yi da wanga al'amari kun ji mai hankali ku ba ni shawara kaka zan yi ta tara duk wanda adda haƙi na shawara to haka sarakuna ke yi duk sarkin da kayan haka nan ba zai yi kunya don mai mulkin da matsala ka tasowa ko ta kashe kuɗin mutane na haƙi waɗanda abin ya sha ba a yi shawara da su da izinin Allah bai tunanin in yabban mulki a daure shi bai tunanin haka don duk wanda adda hannu ga kashe kuɗin shi an kashe wani nato za a tahi ce eh, ya ba da wani rayu a kamo shi amma kana cin kudi kai dai kana kore kowa sai dai mutum ya gane kana yadda kuɗi dole ka ji tsoron a ɗauri kai ka gama tun da wanda duk ya sai yana da haƙƙi ba a yi shawara da shi ba bai da yake yi ji an ce ga lahin kai ya ba da shaida to milki ma iyawa na milki ma iyawa na shi an matsalolin siyasa sai mutum shi mulki bai iya mulki ba ya ɗaura kai ne bai sani ba shi an matsalolin siyasa amma inda ana biɗo wanda ya iya ai wani ba shekara goma ba ko shekara ɗari ya yana mulki ba ku ya ɗaure shi don duk naira dubu da ya canyi ya bi hanyar da ya kamata ko kai ka taho ka azamai da kila ana ɗaure don ya iya Allah ya gafarta mana qalat barkisu ce a shiru alayya ku yi min ishara bi amr ma kuntu ya ta amara ni mai mulki barki ba zan yanke shawara wani al'amari ba hata ta shaɗu ne sai kun halatta ne kun ba da shawara duk abin da za a yi da ku yi ni kuwa gani ya kamata mu yanzu kun ga takardar ku ba da shawara kowan kwaiti ya yi tunanin shawara da zai bai ku zo mu tashi da mu guda kula da mu mai ita baki to kun san wani lokaci shi kuma soja shina da matsala kalu na hannu ulu kuwatin قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين sai sojoji daga cikin 'yan majalisa sai sun kace kalu suka ce na hannu ulu kuwatin abin na ya babba shugaban mu ba da umarni kawai mu ma abuta karfi mutu wa ba sai shadidin muna da yaƙi mai tsanani ai ashabu shiddatin fil harbi muna da tsanani ga wajen yaƙi wal amru ilayki amma al'amari na wurin ki دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا وجعلوا أعزة أهلها كذلك يفعلون sai ta ce musu magana ba ta aika kuta wato ƙala innal muluka ta ce lalle sarakuna manyan sarakuna iza da ta in sun ka shigo alƙarya absaduwa bata ta suka yi ku ba da shawara wadda kuka nihin nan bayyawa a haka nan manyan sarakuna in sun shigo ga alƙarya bata ta suka yi absaduwa bin ta haribi sai su rushe ta su bubbuge gine-ginenta waje alu a izzata ala abdullah sai su sanya wa'anda an manya cikin mutanen alƙarya su maishe su kaskantaci sai a maishe su hursa na yaƙi waka zalika ya falu suke aikatawa ayi mursule kitabu kun ga wanda sun ka aiko takardar ga in mun yi wasa sun ka shigo garin ga haka nan za su yi saboda haka magana ba ta yin aika ku bace amma dai ni ga shawara ta idan ba ku ba da shawara ni ina da shawara sun ka ce to abin nan mai mulki me a shawara ki ta ce to jarraba shi zamani kun san sarakuna 'yan duniya suna yin sarauta na don da duniya mu gwada shi da dukiya mu in ya karba to wallahi mun ka buga da shi muna gama da shi amma in ba sarkin duniya na ba in mun ka aika mai kuɗi bai amsa to in mun ka ga bai karba to na Allah na sai mu shi kun ji wa sai sun ka ce mun yarda ta ce to wa'in ni mursalatun ilayhi wa inni mursilatun ilayhim bi فناظرة بما يرجع المرسلون to kun ga yanzu ta shirya dan gebata da za ta haka ta shirya dan gebata kuma ta sako to yanzu jiya mai ra'ayi ya hada sai da an kan mai kun san sun sa ita basaraka ta shi basarake to dama sarakuna kun san haka nan suka haƙon mutane sai a taho a yi ma wani abubuwa na girmamawa don a haka ka kwana biyu da ka kamu shi kenan dada sai a zuba ma da mutunci da ana jin tsoronka amma da an kai maka hako kacci shi kenan eh. ta ce wa'in ne mursalatun ilayya ni za a aika zuwa ga waɗanda sun ka aiko wannan takarda da hadiyyatin za a aika musu da kyauta fanaziratun in tsaya in jira bi mai jiyar mursalu na wayanda na aika su kai kyautar da ni za su dawo sun dawo mai an karba ko sun dawo ba a karba ba bima yarji'ul mursalu da mi manzannin da aka aika za su dawo min kabulul hadiyya na karba kyautar da sun kace da ita aurar da ko dawowa da kyautar in kana malikan in dai sarki na ɗan duniya an ka kai mai waɗanda kayan kabila zai karbi wannan kyauta aw biyan ko kuma yan annabi ne wanda addini a gaba ne ba dukiya ba lam ya kabala ba zai karbi wannan kyauta fa arsala khadaman dhukuran wa inasa sai ta aika mai bayi maza da mata alfan bisawiya wato dubu biyu bisa wuya daidai wa daida maza bayi maza guda dubu bayi mata guda dubu ga sunan kyauta ran kai dare a cikin duniya lahiya <clears throat> wa kamsu mai ati labinatin minar dadi sannan da kunkaye guda 500 na zinari zalla watajan da wata hula kambin sarauta mukallalan bil jawahir wanda an kai makawa da jawahir wa miskan da turaren almiski wa ambaran da turaren ambar wa da tare da manzon da sauri da kai mai yan ɗan duniya na muna gane in kuma annabin kwarai na muna gane saboda wajen duniya na aka ganewa wanda an mutumin kwarai yana fifita bangaren addini ne ko nawa za ka bashi to bai yadda ya saba ma addini wanda bai da addini ko mai wa'azi na duwa da kaji yana buɗe wuta to kana iya sayan addinin nan nashi da wa'azin nan cikin ɗan lokaci kaɗan da ka ba shi abin da ya kaso yanzu a zina canzawa yanzu yana cewa daga qur'ani farko ne har karshe shi bai gama inda an ce ba aka ba yanzu yana warware in dai ba na Allah na ba sai wa'azi ne da shi duk bai da wani to ga sunan sun hito da kayan gada aka azo musu fa asra alhuda huda ila sulaiman sai alhuda huda yayi sauri ya sheko ya iske sulaimana ya khabiruhu al khabara ya bashi labari kaji kaji abinda an kashe ya fa amara an tudraba laganatu dhahabi wal fidda sai Suleiman ya ba da umarni ga aljannu su shiga cikin teku maza a kwasu zinari an ka kawo an ka kwasu ya ce ai mai gode bi tahiya mai tsawo sun dauko ɗaukowa sun kai su kawo mai kyauta ko da sun kawo bakin gari sai sun ka gode mai zinari da zo nan ma kasar Suleimana zinari da azurwa gode bai aka yi da shi wato burji na gode wa an tusa da shi da zinarin nan da azurfa min mawdihi ila tis'ati farasika midan wato farsafi guda mil uku mil uku uku har tara mil 27 kenan a yi godabe na mil 27 na zinari da azurfa kawai wa an yabnu haulahu ha'idan mushrifan min dabal fidda kuma gehen katanga godabel in an biyo shi daga can harko ne inda godabel zai kare gida annabi suleiman ya ce a gina mai wani katon gida wurin nan da zinari da azu to an ce sun ɗauko 'yan mata da 'yan banawa bayi guda dubu biyu a kawo mai kyauta sai ya ce ina shi dana aljanu suka ce gasu sai ya ce a shiga ruwa maza a kwasa yan ruwa a kwasa mata da maza a kawo min suna mai suka shiga a zo mai bi a hasali da wa bil barri wal bahari da dabbobin tudu da na ruwa wanda sun kai kyau ma'ar tare da bayan an yaminin mai dani gehen gina ko shamali da hannu mana aka shiga aka kwaso 'yan matan nan na ruwa waɗanda kun san 'yan matan nan na ruwa sun kohi larabawa kyawu mana aka kwaso su ga sunan an ka kawo gihin gode bai an ka aji ga sunan tsatsayi wata ran da take iska bai bugi jikinta ba sai iyaka kyawun jiki ke ga sunan an zubi da an gama yanzu mai shi su ruwa za a yi ba yi za a yi da su addini na aka kariya da su mala ana nan sai ga mutanen su sun zo da kayansu allahu akbar a gashe sun ku da zuwa ja a ja ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم أذلة وهم صاغرون alo da wadda ya gaya masu lamana an yi musu tanadin da ya kamata sai gasu sun iso ɗauke da kayan da sun karɓi falon ma ja a rasu sadda manzon da aka aiko da wagata ga ya zo bila hadiyata da kyauta wa ma huwa a tare da shi akwai mabiya to falon ma ja a suleiman sadda ya zo ma annabi suleiman ya ce balkisu ta ce tana gaisuwa ga kaya ta ce mu ma kuma ga takarda suleiman ya ansa ya buɗe kuma ya ga abin ta rubuta sai ya ce ka je ka gaya mata kala atimin dunan jimalin ni za ku taimaka mu da dukiya ni za ku taimaka mu da dukiya fama ne Allah minan nubuwati wal mulki khairun mimma ku abinda Allah ya bani na annabci da mulki yayi abinda ya ba haka dai masu mulkin kwarai suke lura miliki ya dara duk abin da aka talaka don me za ka zubar da mutuncin ka ka dora an sace hanci ga talaka ai milikin ne ya yi abin da talaka zai baka ya ce kai mu abin da Allah ya ba mu na miliki ya dara abin da ya ba ku na dukiya mina duniya na duniya bala an tun bi hadi ya kun ku a ku dai kuna alfahari da kyautar garkun ka zo da ita da don kukuna alfahari ko zakari ko duniya da kawace kawacen duniya mu wannan aiki da kuma kuma na yi na addini ba duniya muka ba ba don duniya muka yi kai yarje ilai maza ka koma can wurin wanda sun ka aiko ka ma a ta da abin da ka tori shi mina hadiya na kyauta maza ka koma da shi ka faɗa mata ko takarda ba a rubuta in ka mata bayani falana ciyan nawan bijinudin wallahi za mu zo masu da rundunoni masu yawa laƙi balalahun biha ba su iya fuskanta su za mu zo da sojoji mai suke so na 'yan masu musulunta ba wala na kurijan na ha za mu hishe su daga garin nan min biladi saba'i sun mai bai su mai abin kabilatiyar mu hishe su abin kaskanta tuwa hansa girin suna wani kanta ku ba barki su Allah shi mata rahama ba ta faɗi magana Sulaimana ba ta faɗi kun ji wadda ta faɗi haka Sulaimana magana su ba ta saba ba ko da da harafi guda ba ta saba ba ku diba wanda ta faɗa ɗazu ta ce wa ka zalika ya fa'alu haka Sulaimana ya faɗi shi ba maganar mutumin kwarai wato daidai take da abin kwarai kamar wadda maganar mugun mutum daidai take da muwa ya ce za mu su suna kaskantacci daga gare nan ai in lam ya atuni in lam ya atuni musulmi in ba su zo min suna musulmi ba falan ma raja a rasul bil hadiya sada man ya koma da kyauta yana zuwa sai ya ce uwar gida ba a karbi kyautar ba ga mu mun dawo ga yaran da ke aika mu da sunan ga zinari nan abin ma mamaki ko da mun kace mil 27 duk gona zina an kai da zina zinarin garki a zamana duk gona zina kowa ta ke kai da awaki da zama mu mun iske ma 'yan mata wurin nan da 'yan mazarar da muke duniya ba magaɗiya masu kyawansa ba suna nan gaban za an kace duk abin nan an zube su dai gaban za haka mahukuntan gaskiya suke karfafa mulkinsu wa aka baraha bi kauli suleiman kuma ya bata labari da magana Suleiman ya ce ya ce in faɗa miki maza maza ku taho musu kuna musulmi ko kuma su iske ku su hidda ku kuna kaskantattu kuna walakantattu cikin ƙasa ya yi mata bayanin abin da Suleiman ya faɗa to da ya faɗa mata magana Suleiman ta jahazar da sai ilai sai ta ce ku shirya mu ta mu mai iske kan mu bari ya tona in ya tona yana walakanta mu kun san na gaya tun da kun ka gabe an shi kyautar gaba to ba duniya ba bidan duniya ya ba mallamin addini tun da kuma gaba ya shiga daga ku bari mai suke ita in ya taho nan ba a mai kyau ta jahaza ta shirya kawai da sirri ilai don ta yi ta wuri ne da tan zura ma ya amuru habi don ta yi abin nan don ta kalli abin da zai ba ta umarni ila an karban minhu ala sakin har zuwa lokacin da ta matso kusa gare saura mil uku ta isa cikin garin da su ne ma ne sha'ir biya sai ya gane ga tana shi tayo kusa sai ya gane tayo kusa to lokacin da ya gane tayo kusa yanzu umarni na annabi sulaiman da ya basuwa ga mutane ne to mu bari idan Allah ya nahi mana da yawancin da Allah ya gobe sulaiman yanzu nan za mu kwana insha Allah Allah ya gafarta mana kuma Allah ya azama ya su. shugabannin da Allah ka shirya su da abin da ka shirya shugabannin magabatan yadda ka shirya shugabannin magabatan Allah ka shirya shugabannin mu irin haka ka ba su basira da hazaka da yin gaskiya da adalci da tsare abin da aka dora su gare shi rahama Allah kuma ka kare musu kiyaye karanta mana tambayar mutane أعوذ بالله من الشيطان الرجيم bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh algafarta malam wanda jini yake yawan fita daga haƙorinsa musamman wajen arwalla ya azumin اللهم أرنا واجعلنا من الراشدين برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين ربنا هب لنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم ربنا لا تؤاخذنا كلها